بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديات تبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya bai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma ɗaya ga watan jumada al'afira a wannan shekara ta 1439 daidai da goma sha takwas ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a darasi na 178 a karatu wannan littafi littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi al andulusi kuma tsarikar ubaidullah ibn yahya al-laifi muna kundi da yake magana kan abin da ya shafi kwace-kwacen azumi za mu tashi a babi na goma sha takwas babu ƙadu'a'id taɓawo babin da zai yi bayani akan abin da ya shafi rama azumin taɓawo'i kulura mun fassara shi da rama azumin taɓawu'i ne lura da cewar babin yana babin azumi ne amma ai da ya ce babu ƙaza'i taɓawu babin rama taɓawu'i babi da zai yi magana akan abin da ya shafi rama taɓawu'i kaga da aka ce rama taɓawu'i ya shafi azumi da wanda ba azumi ba ƙwararci da ke ku ya shafi azumi da wanda ba azumi to amma dai abin da zai yi saurin zuwa kwakwalwa shine idan ka ce babu kawai ta tsawo a babin azumi to yana nufin da babin da zai bayanin hukuncin rama azumin ta tsawo ashe azumin ta tsawo ana rama shi azumin ta tsawo shine azumin nafila kun gane ko azumi na nafila da mutum yake yi akwai yanayi da zai shiga ya rama azumin in ya karya shi akwai kuma abin da zai sa ya karya azumin ba tare da ya rama kenan yanzu ya kamata mutum ya san cewa mai da mai zai yi a azumin nafila idan ya karya azumin nafila din sai ya rama sannan mai da mai kuma zai faru a azumin nafila ta yadda in ya karya shi ba sai ya rama ba kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan sannan na biyu shin wannan ramuwar ta takaitu ne ga azumi kadai ko ko ta shafi waɗansu ibadu da ba azumi ba ma tun da cewa babu ta tsawo, babun da zai yi bayanin kan rama ta yi, wanda ke nuna kenan ya shafa azumi da wanda ba azumi ba duk da cewar azumi shine babun farko tunda babun ya zo ne a cikin kundi na azumi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقضيا مكانه يوما آخر قال ubaidullah ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi yace haddathani yahya yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan hadisi shi ko yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa mufti haramai wanda al'imamun nasa'i ya ce amintattun Allah a ilimin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne mutane uku mutum na farko shu'uba mutum na biyu malik mutum na uku yahya al yahya al waɗannan ukun su ne amintattun Allah a hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi Alaihi wasallama haka imamun nasa'i ya faɗa a ciki ya lissafa malik ibn anas ya rasu a shekara ta 179 shi malik ɗin kenan an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri malamin malik ya rasu a shekara ta 125 anna aisha ta lalle aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu shekara ta 57 bayan hijira wa ta da hafsa mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan anna aisha ta wa ta zaujayin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ina ismu anna anna aishata lalle aishata wa hafsata atafi ne akan aisha zaujayin nabi sallallahu alaihi wasallama zaujayi shi ma mansubun ne ya zama badal kenan mansub ne alal badaliya lalle aishata da hafsa waɗanda suke mata ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu an annabi fito ba Shi ne asbahata sha'imace ne sun wayi gari su biyun suna azumi aisha mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hafsa mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama asbahata sun wayi gari su biyun sa'imataini suna azumi mutatawwi'ataini azumin na nafila azumi ne na nafila suka tashi da hisu biyun fa diya lahuma ta'am sai aka kawo musu hadaya na abinci daga wajen gida aka kawo musu hadaya ta abinci a wata ruwayar shine ta akuya kawai gyararriyar akuya aka shigo da ita gida an kawo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi suna azumi fa ta alai sai suka ajiye azumin su akan shigowar wannan kaɓaki ina fata mun fahimci wannan da ke ko ke ko gyararriyar akuya haka ko gyararren rago bankararre ko an mai an yi mishi mandi kuma ka san aka samu kwararren mai gyara sai kaga kuma shi kuma tashin shi ma na musamman ne a ta alai suna kallon wannan sai suka ajiye azumin su akai sai suka ajiye azumi fadakhala alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana nan can jima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida qalat aisha sai aisha radiyallahu anha ta ce fa qalat hafsa sai hafsa ta ce wa badaratni bil kalam hafsa ta riga ni yin magana wa kanat bint abiha ta kasance yar halas babanta kayi hausar kenan ko magana sai ya zama binti abiya ta kasance yar halas kun lura da ke ko ai daman duk dan baban shi ai dan halas ne yawwa shi za ka ga ce in mutum ya cika dan halas ma'ana ba dan kwararo ba kenan afanin wa iyyaku za ku ga in ana magana sai ga dai a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Hafsa da Aisha kusan tasu tasu daya kun lura da ke ko inda mutum yana da mata hudu haka za ka ga wasu a cikin biyun tafiyar su daya wasu kuma sai ga na ko ke kuwa lama ya ce ku ta'wiluhu wa kanat binta abiya ta kasance ku yal haras ce domin duk wanda ya ga tarihin umar radiyallahu anhu ya san umar yana gaggawan aikata alkhairi umar baya barin alkhairi ya wuce in alkhairi ne za ga umar a gaba gaba yake to haka yar shi ta biyo shi a wannan bangare ta kasance yar halas ina fatan kun fahimci wannan da kyau sai yanzu aisha tana ba mu labari an kawo abinci gashi gashi gashi sai manzo Allah ya shigo sai hafsa ta riga ta yin magana amma yasa ta riga ta yin magana ai mahaifinta umar a guji ike wurin aikata alkhairi in dai alkhairi ne umar baya wasa da shi baya baya sanyin jiki a kai sai hafsa ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah inni lalle ni hafsa asbahatu na waye gari ana aka yake ana wa aishatu ni da aisha ku lura da kyau a ɓangaren larabci kafin mu shiga fassara inni asbahatu asbahatu wannan zamiri ne eh zamirin mutakallim ko zamirin mutakallim ana wannan shi kuma fa damirin munfasil asbahatu tu damirin mutakallim lamirin da ke bayanin mai magana shine almutakallim wanda yake magana to ƙa'idar larabci ita ce ba a yin atafi a kan damiri sawa'un mutakallim ne ko mustatir ne ba a yin atafi a kansa sai an goya shi da mun munfasil isa ta ce inni asbahatu ana wa aishatu ba ta ce inni asbahatu wa aishatu ba kun gane ko ba ta ce inni asbahatu wa aishatu ba in ta haka ta yi atafi akan zamiri na mutasil to ko ana yin eh, mutakallim ana yin atafi ne akan mun munfasil da zamiri mutasil da zamiri mustatir kun gane ko sawawun istitar ɗin wujuba ne ko ja'iz ne duk ba a yin atafi a kansa ana yin atafi ne akan zamiri munfasil sai Allah ta'ala ce uskun anta wa zawjikal janna sai bai ce uskun wa zawjikal janna ba kaga uskun fi'il fi'il kun lura da kyau ko mabaniyan ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatir kaga wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta sai uskun anta wa zawjuka aljanna bai ce uskun wa zawjuka aljanna ba ina fatan kun bayyana wannan da ke ko sai an yi atafi akan damiri shi sa ce uskun anta wa zawjuka aljanna wannan shi yafi yawa sosai da sosai a larabci shi yafi yawa sosai da sosai a larabci aka samu sabanin haka aka sami saɓani haka kamar faɗin Allah ta'ala wata ƙullaha lazi eh, ta sa'aluna bihi wal arhami ta bihi wal arhami haka an yi atafi akan damiri kenan shine bihi sai aka kasara da wal arhami a kira ta wal arhami ba wal arhama ba kullu da ke ko shine in ta kifan na hau zalla suka dinga zage-zagen kira'a su shari suka dinga tsine mai kira'a bayan kuma ta tabbata qur'ani tunda kira'a ce ta hamza ibn zayyad al-kufi ba ga ku yan na hau ko yan hau zalla ko kuma yan nahau addini hafsa ta ce inni lalle ni asbahatu na wayi gari ana wa tu ni da aisha man tashi sa'imataini muna masu azumi man tashi da azumi متطوعتين أزم نافلة أزم نافلة فأهدي إلينا طعام mana hadaya هدايا تأبنشي kuna ji da ke ko hadaya ai ba a cewa sadaka hadaya daban sadaka daban domin sadaka manzo Allah su da iyalin shi ba sa kun gane magana ta da ke ko sadaka annabi sallam da shi da iyalansa ba sa ci amma hadaya suna ci eh ita ce kyauta ita ce kyauta wanda ita ce kyauta hadaya hadiya kenan hadaya ita ce hadiyatu lura da ke ku ita ce kyauta ba hukuncin kyauta daban hukuncin sadaka daban ga suna a cikin littafi za mu zo mu same su arsala risala za mu yi su arsala hukuncin kyauta daban hukuncin sadaka daban ko da a wurin hukunci kowanne hukuncin shi daban daban daga cikin hukunce hukuncen su a nan sallama da ahlul baitin su gaba ɗaya ba sa cin sadaka ina fatan kun gane wannan da ke ko isa za a ga waɗancan masu ilimin cikinsu. in an tara muridai sai a ce to kowa ya yi niyyar hadaya gaga dai za a karɓa abin da ke hannunsu amma sai a tilasta musu su yi wata niyyar ta dama a ah, mu wurin mun wuce wurin ka zo ne a yi wannan badal ne a yi an baddala shi lokacin da muke karatu a ko an ce masu ne alal badaliya tunda mun ce ina khabaru anna take a lokacin barakallahu fiku ce inni asbahatu ana wa aishatu sa'imataini mu da aisha mu waye gari muna masu azumi azumin a ne azumin nafila fa uhdiya ilaina ta'amun sai aka mana kyautar abinci fa aftarna alaihi muna ganin abinci ne sai maka ajiye azumin mu ko mun yi magana wani abinci ne a wata riwaya ta ce abinci ban kararriyar akuya aka shigo da ita gyararriyar akuya ce nama ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ya makanahu kurama makufin wannan azumin yawman akhara wata rana ta daban wana ji da kyau kurama wannan azumin to tambaya ta ana ita ce wannan wani azumi ne na nafila ko ajiye shin da suka yi cin abinci da suka yi sun yi shi ne nasiyan a'a sun yi shi ne sahiyan a'a sun yi shi ne muta'ammidan da gangan suka ajiye azumi kun gara magana ta da ke ko saboda haka kenan yanzu azumin nafila duk wanda ya karya shi da gangan zai rama duk wanda ya karya azumin nafila zai rama shi in ba haka ba sai addinin ya zama da wasa kun gane ko sai ya zama wasa in ka ga dama ka dauka in ka ga dama ka bari a tun asali in ka ga dama ka dauka in ka ga dama ka bari amma in ka dauka Allah ta'ala ya ce summa atimu siyama ila layl ka'ida kenan summa tun siyama yama ilallai sannan ku cika azumi zuwa dare in ka katse shi karfe 9 karfe 10 kaga baka cika shi ba bari karanta mana abin da zurkani ya faɗa a kan wannan hadisi din ya ce yana ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqdu ya makanahu yawman akhar kurama iqdu ya makanahu kurama makofin wannan azumin yawman akhara wani yini na daban ya ce wal in ji zurqani kenan mai sharhin muwatta zurqani a sharhin muwatta kun lura da ke ko domin akwai zurkani a shirin muktasar khalil saboda haka in ka zance hashiyatu zurkani ko ka kiyaye wani zurkani galibi a karatun muwatta mun ci zurkani muna nufin mai sharhin muwatta muhammad ibn abdulbaki ibn yusuf ibn ahmad shi muke nufi shine az-zurqani al-misri yace wal asulu fil amri al-wujub tunda umarni ne annabi sallallahu ya faɗa yace ya fi'l amri ne kullum da ke ko mabaniyun ala hafin nun mabaniyun ala hafin nun li'annahu min al Af'ali al-khamsa li'annahu min al-af'al al-khamsa saboda haka yanzu umarni ne kurama sai ce wal asul fil amri al-wujub asali akan umarni shine wajibi wa bi qala abu hanifa da kuma wannan ne abu hanifa ya faɗa yace duk wanda ya karya azumin nafila sai ya rama wa abu saur da abu saur daga cikin malaman hanabila kenan wa malik da malik ibn anas duk sun tabbatar da cewar duk wanda ya rama ya karya azumin nafila sai ya rama wa qala shafi'i wa ahmadu ishaq imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahoya suka ce la qada alai ba zai rama ba wai sahabu Allah ya fitar sai dai an so kada ya an so kada ya karya amma dai in ya karya ba zai rama ba kuna ji da kyau ko qala ibn abdul bar ibn abdul bar yake cewa wa min hujjati malik daga cikin hujjojin malik da yace sai an rama ma hadal hadith tare da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ikautu ya makanu yawman akhar an samu hujja no kenan daya to hujja ta gaba faɗin Allah ta'ala thumma atimmu siyama ila layl sannan ku cika azumi zuwa dare in ka ajiye azumi ko a hanya ya kaga baka cika shi zuwa dare ba baka cika umarnin Allah subhanahu wataala da yace thumma atimmu siyama as-siyam jinsi ne ya shafi kowanne azumi domin alce al-jinsiyya al-istighraqiyya wa al-tufidu kulla fil umumi fi al-jami' wal ifradi kal alimi kullu da kyau ko tunda as-siyam azumi aka ce ya shafi azumin nafila ya shafi azumin farilla shi kenan mamala ya ce fa'ammal faruta wa nafla sai aya ta game azumin nafila da azumin farilla tunda Allah ta'ala ce yi sun ma'atin musu yama ilallai masu dalili no kenan biyu wa ƙaunuhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man yi azumi duk wanda ya girmama al'amura na ibada na Allah hurumin Allah fa huwa khairun lahu inda rabbi to wannan girmamawar ita tafi alkhairi a wurinsa a wurin ubangijinsa wanda ya karya shi a tsakar rana fa bai girmama ba walaisa man ta'ammad al-fitra saboda haka duk wanda ya karya azumin nafila da gangan bai zama ba bi mu'azzimi al-hurma li bai zama wanda ya girmama daraja ta alfarmar azumi ba da gangan kawai ya ji kanshi ya buge shi kawai haka mun ji wannan da kyau ko wa hadith da kuma hadisin idza du'iya ahadukum ila ta'ami falyujib idan aka kira ɗayan ku ya zo ya ci abinci an wani ya shirya liyafar cin abinci sai aka gayyace ka ka zo ka ci abinci fa in kan eh, falyujib ya amsa yayi me kenan ya ci fa in kana muftiran eh, fa in kana muftirin muftiran falyakul in ya kasance mai in ya kasance fa'in kana muftiran in ya kasance bai azumi falyakul ya ci abincinsa ma'ana ya amsa kiran in ya je wurin kiran ya zama na baya azumi shine fa kana muftiran in ya kasance bai azumi falyakul ya ci abincinsa mafhumus in ya kasance na azumi fa ba zai ci ba kaga sai a sami a taikawai kenan ku warawa kuma an ruwaito fa in sha'a akal a wata riwayar ta hadisi in ya so in ya amsa kira tunda an kira ka ka zo sai ka je yanzu ka je amsa kira kenan sai aka kawo abinci in baka azumi sai ka ci a wannan in kuma kana azumi sai ka shiru wannan mafhumi kenan ba mantoki ba a wata riwayar fa in sha'a akal in ya ga dama ya ci wa in kana sha'iman in ya kasance yana azumi falyad'u sai addu'a Allah ya sanya albarka kenan ba zai ci ba masa ruwaya no kenan warawa an kuma rawaito fa in kana sa'iman idan ya kasance yana azumi fala ya akul kada ya ci shikenan yanzu wannan ruwaya ta zama mantuka kenan ba mafhum ba kuma ta zama mantuk an nasanta kada ya ci falau jazal fitru fi tatawwu inda ya halatta mai azumin nafila ya karya lakana ahsana fi ijabati da'awa to da ko karyawar ajiye azumin ya fi kyau ne yayi lokacin da aka gayyace ka cin abinci amma a gayyata ka da aka cin abinci gayyata ka da aka walima ba a ce da kai ka ajiye ba to a ina za ka ajiye wa hadis da kuma hadisin la tasumum ra'atun wa zawjuha shahidun yauman min ghairi shahri ramadana illa bi izini. kada mace ta kuskura ta yi azumi mijinta na gari na wani yini inda in ba na ramadana ba sai da izininsa ulura kada mace ta yi azumi na kwana guda mijinta na gari in ba na ramadana ba ne sai da izininsa sai ya ce ya dullu ala'ana ta tatawwa la yuftir duk ya nuna cewa kenan azumin nafila ba a karya shi dan shi sa aka ce tun farko ta nemi izininsa don kada ya zo kuma ya buƙace ta kuma ta ce tana azumi wala yafṭiruhu ghayruhu kuma wani baya sa a karya azumin nafila wani baya karya shi walau kana mubahan kana izunuhu la ma'ana la inda ya halatta a karya shi azumin nafila kawai ya halatta an gara maka aji to da neman izinin miji da aka yi da ba shi da amfani kenan tunda da kawai duk lokacin da ya bukata sai aji azumin to saboda ba a karya shi a haka hisa aka ce to tun farko a nemi izininsa in ya ba da izini a ɗauki azumi kenan an ɗauki azumi shi ma kuma ba zai zo tsakar rana ya ce kaza ba wa qala ibn umar abdullahi ibn umar yace zalikal mutala'ibu bi dinihi kaga wannan da ke karya azumin shi na nafila da gangan al mutala'ibu bi dinihi mai wasa ne da addininsa wasa yake da addini aw qala bi sawmihi ko kuma wasa yake da azumin sa in ji abdullahi ibn ibn umar kaga mai zurkani ya biyo karanta wa maliki kenan ko bayan ya biyo da da aya da hadisi sai kuma biyo da asa wanzu mun ji dalili na waɗanda suka ce ba a ba a aje azumi da gangan azumi na fila da gangan sune ku malik da abu hanifa da abu fam kun gane magana ta da ke ku yanzu akwai dalili ko ba dalili akwai dalili saboda haka nake jin nake faɗa ko da yaushe ƙa'ida ita ce ka ce baka san dalili ba amma matsala manyan malamai ka ce ai babu hujja akan wannan babu ladabi na ilimi kwata-kwata babu ladabi na ilimi ƙwarar ka ce baka san dalilin ba ƙalar rahimahullah wa akharuna su kuma waɗanda suka ce ah, kada ka karya amma da yanka karya kuma ba za ka rama ba shine al-akharun bi hadisi ummi hani sun kafa hujja da hadisi ummi hani take cewa dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ana sa'ima fa utiya bi ina'in min labanin fa shariba thumma la thumma nawalani fa sharibtu fa qultu inni kuntu sa'ima ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما ما كان وإن كان من غيره فإن شئت فاقضي وإن شئت أبن فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي حديث أم هاني umma hani yar uwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce take cewa manzon Allah sallallahu ya je wurin ta sai sai ta ce wa ana sa'ima a lokacin na azumi fa utiya bi ina'in min labani sai ya kawo kofi na nono kun gane ko ko ƙwaryar nono din na irin dai wanda ake ɗiba fashari ba sai ya sha da ya sha sun na wala ne sai ya miƙo min in ji umma hani ta ce fa sharibtu sai na sha sai na sha yanzu a ramadan ne ko a ramadan ne ba ramadan bane dan ya sha to ko tunda ba ramadan ne shi yanzu bai san tana azumi ko ba ta azumi ba kun gano magana ta da kyau ko da ta sha fa qultu sai na ce inji ummu hani kenan inni kuntu sa'ima ta ce da ana salam ni ina azumi walakin ni karihitu sai dai na kyamaci an arudda tsorak in ki karɓar ragowar da abin da ka sha kuma bai ci magana ta da kyau kuma ci a shi ne ragowa ne kenan inda a ce bai sha ba ya miƙo mata sai ta ajiye in ke buɗe baki ta sha amma rasulullah ya sha ya miƙo maka kai eh yawa kun bai ci magana ta da kyau ko don wani abu zai yi zai taso ko mutum ne zai sha bai ba kawai ya miƙo maka ka karɓa ko ka miƙa mai ci baka shan baki na haka shine tunanin da zai zo maka in sha abu ba ka sha baka shan baki na zai ce yi sa ta nasanta sai na kyamaci mayar da bakinka faqal sai ta ce sai annabi sallallahu ce in kana min qada'i ramadan idan azumin da kike yi ramuwa ne na azumin ramadana faqdi yawman makana to kira ma wani yini guda makwafansa mun ji wannan da kyau wa in kana min ghairihi in kuma ra azumi yake ba na ramadana ba fa in shi iti faqati in ki gada ma to kira ma wannan din wa in shi iti fala taqdi in kin gada ma kuma ba sai kira ma ba mun ci karatun ko kaga dai a ciki akwai nau'i na me na ramuwa yasa dukka ta Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce mustahabbi ne kada a karya in an karya ba sai an rama ba ta yana suka ce ba sai an rama ba saboda an ba da zaɓi ko a rama ko ba a rama ba ɗaya kenan kenan shi su masana da dalili wa hadisi aisha da kuma hadisin na aisha radiyallahu anha ta ce da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya zo wurina fa qultu sai na ce inna khaba'ana laka haisan lalle mun mun boye maka wata haisa ai wani abinci ne subhanallah abinci ne mai daɗi yana da daɗi abincin gaskiya mun same shi a madina ba yana da daɗi sosai ba sai yadda zan sarrafa muku shi ba shin da nono ake yi ne da wani ake yin shi ne da kaza gaskiya ban san abin nan details ɗin yadda suke yin shi ba amma dai ka abinci yana da daɗi sai ta ce mun ajiye maka haisa faƙal sai ce amma in inni kuntu uridu soma sai dai fa na kasance ina son in yi azumi walakin bihi sai dai kawo shi kusa ina son in yi azumi ya ɗauko azumin ko ya yanzu shi da daddare ne ko da rana ya ce inni uridu soma can ita umu hani ta ce ana sa'ima kun ga wannan kai tsaye tana azumi ne amma wani cewa ta yi cewa inni uridu soma ni fa ina son yi azumi ina son in yi azumi zai zama yana dauke da azumi zai zama kuma yana son shirye-shiryen azumi ne walakin karribihi sai dai kawo shi kusa ko da yana azumin kawo shi kusa ya ci ina son mu lura da ihtimala din da za su zo a hadisi din ko da mun dauki hadisin nahari ne ma'ana da rana ne magana ta kasance cewa yi kawo shi kusa ya ci sai ce intaha in ji zarqani sai ce magana ta kare iyana sai ce wal jawabu an hadisaini anil hadisain amsa da za a bayar akan waɗannan hadisai guda biyu wani hadisi kenan na farko hadisi umma hani ce salama ya sha nono sai ya miko mata sai ta ce sai ta sha sai ta abin da za ta sha domin kata ta kyamaci ta da bakinsa kada ta ta kyamaci ta maida bakinsa abin da ya riga ya sha yasa ta karba amma tana azumi da kuma wani hadisi na biyu da Annabi sallallahu ya ce ko matso da shi kusa ya ce amsar da za a bayar annahuma qadiyatu ainin ita wata qadiyya ce ta musamman la la umuma fiha babu wani lafazi da ike game duk wata matsala irinta kun gane magana ta da ke ko ta ina in mahani cewa ta yi bakinka na so in sha ka haƙa ya ci ne yanzu mutumin da kai jami walima ko kai jami abin nan ya kawo maka kaɓaki na abinci ai ga ba wai ci iya miko maka ba kuma ko ci iya miko maka ai ba bakin ma'aiki ba ne ina fata mu mai magana ta da kyau ko isa ya ce qadiyatu aini wata qadiya ce ta musamman la umuma fihima babu wani lafazi da yake gamewa a cikin su wa amma khabaru tirmidhi wa sahahu hakim amma wani ruwaya ta imamu tirmidhi wani khabar an ce al-khabar a hadisi imamu hakim kuma ya inganta shi al-mutatawwi'u amiru nafsi mai nafila shine sarkin kansa in sha a sama in ya ga dama ya azuminsa wa in sha a aftara in ya so kuma ya aji azuminsa shi wannan kuma fa hmm? almutatawwi'u mai azumin nafila ko mai nafila tunda ba ayyana azumi ba almutatawwi'u mai nafila amiru nafsi shine jagoran kansa in sha a sama in ya ga dama yi azuminsa wa in a aftara in ya ga dama kuma ya ajiye azuminsa wannan yana nufin cewar in ka ɗauko azumin nafila in ka ga dama ka ajiye in ka ga dama ka ci gaba sai zurkani ya ce fa ma'anahu abin da fasar wani hadisi muridu tatawwu wanda ke sanya yi tatawwi wanda ke sanya yi tatawwi yau muna lahadi ka saba din litinin da alamus kana azumin ka in ka ga dama gobe ka yi in ka ga dama gobe ba ka yi ba ba wanda zai ce maka dan me shine amiru nafsi shi yasa kuke ganin azumin nafila aka ce kullum sai ka kwana da niyya sabanin azumin farilla azumin ramadana kuna jena da kyau ko in ka kwana da niyya a azumin farko niyya ta wadatar ma'ana mutumin da ya tashi da azumin ramadana sai ya yi azumi ɗaya biyu uku ai a azumin shi na hudu da ya samu wani wuri ya kwanta bacci bai tashi ba sai bayan kwana goma kuna jira da kyau ko yanzu waɗannan kwana goma da yi yana bacci zai rama su saboda me saboda niyyar farko inda azumin nafila ne a azumi da yi wannan da ya kai saboda azumin nafila ƙa'ida ne a kullum sai ya kwana da niyya saboda mai azumin nafila muri abin nan amiru nafsi ɗaya kenan ko da ka shirya kai satin nan azumi zan yi daga litinin goben Allah ya kai mu zuwa juma'a azumi zan yi ka riga ka gama shirya wannan ko kwana nawa kenan kwana biyar a jere za ka yi azumi kullum sai ka kwana da niyya kullum sai ka kwana da niyya saboda me saboda in kai litinin kai talata za ka iya dagawa za ka ce kai laraban nan fa ba za ka yi ba kuma saboda me saboda amiru nafsi saboda amiru nafsi za in sha'a sama wa sha aftar almutatawwi hakan na mai sallar nafila kana son ka yi sallar raka'a goma to ƙa'ida shi ta ce duk raka'a biyu ka yi sallama duk raka'a biyu ka yi sallama ka yi sallama uku saura nawa kenan saura biyu kullum ka yi sallama uku ba raka'a shida kenan ba kana ya sai abokin ka ya ce kai fito mu tafi shikenan sai ka kama hanya ka tafi ba wanda zai ce maka sai ka ramo sauran duk da lokacin da kai na farko kafa hi za duk kowace raka'a biyu za ka je sai kai ka bar harama domin ka raba ta da waccan waccan zaman kanta take wannan zaman kanta take to kenan yanzu a wannan hadisi ba zai zama dalili ne karara na mai azumin nafila kawai ya samu ya karya azuminsa ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kun ga dai hatta a yanzu hadisan da aka kawo gaskiya ta bangaren dalili bai kai dalilan mutanen farko ba kun gane ko bai kai dalilin mutanen farko ba dan dalilin mutanen farko na farko dai ga hadisi wani hadisi da muke karanta a muwatta kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad da Sarwaito shi Annabi ya nassanta cewar kurama sannan kuma na biyu gashi Annabi sallam ya Allah ta'ala ya faɗa ya ce summa su siyama sannan ku cika azumi zuwa dare duk wanda ya karya azumin sa ko bai cika shi zuwa dare ba kuma gashi umarni ne ina fatan mun fahimci wannan da ke kuna jin magana shi ya ce kenan ko da annabi salama ya yi tun da yanzu ya ba da umarnin arama aikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da magana shi wanne fi karfi magana shi ta fi karfi duk malamai sun tabbatar da magana shi ta fi sa karfi kun yi shiru magana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta fi aikin shi saboda me saboda aikin sa khususiyya na shiga amma magana sa khususiya ba ta shiga ina fatan kun fahimci magana ta da ke ku kamar yin masu yin aikin kirki haka na isa yi niyya da azumi ka da ka azumi haka ka da aiki sai mutu ya gaji dai ya ga alamun eh. sai ya kare wannan sai ya samu wani lokaci da ba na aiki bai rama to ba shi ne karatun ba eh shi ne karatun ai ya ce mutane masu aikin karfi haka mutum ya dauki niyyar azumi ya je ya yi azumi sai ga zai gigici ya samu ya karya eh, sai ya karya kullum sai ya karya in ya samu wani lokaci sai ya rama kun gane wannan da ke ko sai dai idan eh, abin da ya sa ya karya har ya kashi zuwa ga rashin lafiya kun gane ko kawai dai ba wai kawai azumin azumin har ya tashi kuma daga azumi ya koma rashin lafiya to anan ko ya karya ba lalle ne irama ba qala yahya sami'tu malikan yaqulu kun ga kenan ina daɗa jaddadawa kun san guba ce guba ce an ɗauki karatu yau a ce ai malik ba shi da hujja malik ba shi da dalili haka ne ko ba haka faɗi duk ba ka yi kiyawa cikin samari ba a ce ai fikihu ne babu dalili a ciki wai ni nake faɗa ko ko haka kuke gani a cikin jama'a ake gani gashi nan zahiri ana faɗa a ce babu hujja a ciki a ce babu hujja a ciki shi zama ga nake daɗa jaddadawa mutum ya kare ilmansa shine ke bai san hujjar ba in ka ce baka san hujjar ba shi kenan sannan a manhaji kuma na karatu shine ka karanta ka'idar mawallafin littafin da kake ba ka karanta manhajinsa a kan manhajinsa za ka mai naƙadu kuna jina da kyau ko sai ya ce zai rubuta wannan littafi ne a kan ka'ida ta mazhabar malikiya kuna jina da kyau ko to yanzu idan kana so ka mai shi shine duk matsalar da ya kawo ka ce ta saba ma ƙa'ida ta malikiya in a hanabila ne ka ce ya saba mu hanabila in a hanafiya ne ka ce ya saba mazhaban hanafiya saboda yanzu ya kamata ka san ka'idojinsu gaba ɗaya saboda shi yanzu akan ka'idojin yake wallafa littafinsa duk da bai kawo ka'idojin a mukaddimar littafin ba amma dai yana fahimtar kasan ka'idojin ne kowace mazhaba kasan akan ka'idojin ta a kai saboda da ya tashi wallafa littafinsa sai ce zai wallafa shi ala mazhabi sadatil malikiya kun gane magana ta da ke ko to yanzu a ilmance kuskure ne ka ɗauko wata matsala ka ce wannan matsalar babu hadisi a kanta kun gane magana ta da ke ko saboda me saboda malikiya da hadisi kaɗai suke kafa hujja a'a shi yasa kuke ganin ibn hazam al-zahiri abu muhammad wajen juz'i guda yayi a ihkamul ahkam da yake raddi kan matsala ta amalu a halin madina saboda yana cikin manya-manyan usul ka'ida ta mazhabin malikiya sai bai ɗauki masail ɗin da malikiya suka kafa hujja da su akan amalu a halin madina ba yake warware su sai bai yi wannan ba a'a sai ya tafi kan shi karan kanta ka'idar ita yake warwarewa don ya san a kanta ne aka gina masail masu tarin yawa kun bai ci magana ta da kyau ko sai ya tafi yake kokarin rushe ka'idar dan yana sai in ya rushe ka'idar to duk abin da aka gina a karkashin ka'idar ya rusu kuma ibnu taymiya da ya zo ya tabbatar da ka'idar ta amalu halin madina ba ai ya tabbatar da ita yace idan aka ce amalu halin madina yana tasowa ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai sahabbai sai tabi'ai tun daga zamanin manzo Allah har zuwa zamanin Malik bidiya bata shiga Madina ba yana da littafi sosai a cikin majmu'ul fatawa ko rubutu amal hujiyatu amali ahli Madina kun gane magana ko to kenan yanzu duk abinda aka gina akan amal ahli Madina ya kai labari to ire-iren wannan shine malamai suke tattaunawa amma garin ga daukan matsala ka ce wannan babu hujja wannan babu dalili kuskure ne ta ina ne yake kuskuren kai ne kake kuskurantar da kanka mutum ne ya ɗauki hadisi zai yace zai wallafa littafi amma ba zai kawo kowanne hadisi ba sai wanda bukhari da musulun suka roito kun gane ko sai ka samu hadisan turmuzi a ciki da turmuzi ne kaɗai ya roito haka wannan ya yi kuskure ko don ya saba ma ƙa'idarsa hadisan turmuzi ba hadisi ba ne hadisi ne amma saboda mai kace mai ya yi kuskure saboda ya saba ma ƙa'idarsa ka'idarsa da yasa ita ce zai wallafa hadisin bukhari da musulun kadai mu je abu na gaba sai ya kawo hadisin bukhari kadai ya saba ma me ya saba ma dalili a'a ka'idarsa domin ka'idarsa ya ce sai hadisin da bukhari da musulun kadai suka rawaito shi yasa kake ganin kana karanta sharhi na mudatul ahkam sai ka an ce wannan hadisin bukhari ne kadai ya rawaito shi dan malam a farko ya ce ba zai kawo ba sai hadisin da bukhari da musulun kadai suka rawaito amma ana sai ce wani hadisin na bukhari ne kadai saboda haka ka lura kai dalibin ilimi ko wani hadisin na musulmi ne kadai ka amma ba wai cewar hadisin bai kai labari ba saboda a farko ya ce ka'ida sai hadisin bukhari da musulmi to yanzu kadin da za a yi mishi na kan manhajinsa ne to ire-iren waɗannan masalin ya kamata mutum ya sani amma dai matsayi na matsayinka na ɗalibin ilimi kuskure ne a ilmance ka ce abu kaza babu in ma ka karanta sai ka ce wane ya ce babu hujja akan wannan ka huta kuma bai ci magana ta da kyau ko sai ka ce wane ya faɗa a littafinsa a wannan matsalar babi babu dalili kaga yanzu ba kai ka faɗa ba yawa ko da wata rana an ji ka faɗi saɓanin haka ai da mana ƙalto magana wani kai kullum mu lura da tarbiyya da ƙa'ida ta ilimi قال يحيى وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب صاهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع قال مالك رحمه الله ولا يفطر وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء قال رحمه الله إذا كان إنما أفطر من أذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج إليه إلى الوضوء قال مالك رحمه الله ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه قال رحمه الله ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للإنسان من الأسقام التي يعذرون بها نعم نعم يعني نصر تكي إيه؟ مما يعرض للناس إيه هكذا كانت هو للناس انت قال رحمه الله ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرضه يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد مضى وقد قر وقد قضى الفريضة لم يكن أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي يجي sami'tu malikan yaqul naji malik ibnu anas imamu la'imma imamu darul hijra yana cewa man akala duk wanda ya ci mace ko namiji da ita ce man domin siga ce daga siyak na al'umu siyahu kullun aw al jami'u wa qad talallat allati al furu' in jimi maraqi yace siyahu siyak na al'umum kullun shine kullu shine kullu wa qad talalla zillatil furu hakan nan wa allazi allati alfuru allati da allazi rassansu duk suna bin asalinsu allazi da na ko allati da allati da allawati wa hunna allawati lil mawati na sabtuwa manasibatan sab fi nisabika mufdala duk suna bin duk siyak ne na al'umma na al'asma'ul mausula siga ce daga cikin siyak na al'umma saboda haka ya shafi maza ya shafi mata malik ibn anas ya ce man akala duk wanda ya ci aw shariba ko ya sha sahiyan da rafkanuwa ba da ganganci ba aw nasiyan sahiyan da rafkanuwa aw nasiyan ko da mantuwa mun yi magana ciya asahi man idza zakkara la yatazakkar wan wannasi man idza zakkara yatazakkar asahi duk wanda iya rafkannuwa idza zakkara idan aka tuna mashi la yatazakkar bai tuna ba alamar yayi rafkannuwa kenan ku tuna mai ku tuna mai ce sam wannan rafkannuwa ba mantuwa ba amma idan mantuwa in aka tuna mai sai ya tuna kun ga bambancin rafkanuwa kenan da mantuwa duk wanda ya ci da rafkanuwa ko da mantuwa fi su yami tatawu'in a azumin tatawu'i laisa alaihi ba babu ramuwa tare da shi mutum ne ko ga ya ɗauki ruwa zai sha kuna azuminka azuminka azuminka azuminka ya ci gaba da sha ya share muna ce maka azuminka azuminka azuminka ya ce me zo wani menene rafkanuwa ce ko mantuwa mun ce maka azuminka azuminka azuminka ya ce me azumi kamar yaya sai ce ba mun tashi da azumin nafila ba sai ce ayya kunga sai yanzu ya shiga ajin mantuwa amma kaga inda mantawa i aka ce azuminka azuminka zai tina tun ma kafin ya kai moɗa zuwa bakinsa to duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ko da rafkannuwa falaisa alaihi ba babu ramuwa a tare da shi kullum da ke ko na yi muke magana wali mai yau allazi akala fi ya cika ya ci gaba da yin azumin wannan yinin da ya ci a ciki aw riba ko ya sha a ciki wa huwa mutatawwi a lokacin yana azumin nafila wala yuftiru ba zai ajiye ba wala yuftirhu ba zai ci gaba da cin abinci a wannan yinin ba walaisa alaman asabahu amru hakan nan abu na biyu ba a ɗora ma wanda wani al'amari ya zo ya same shi ba ya ƙuta mahu, da zai katse mashi azumi wa huwa mutatawwi kuma a lokacin yana azumin nafila qada ramuwa mutum na biyu kenan mutum na farko duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ko da rafkanuwa yana azumin nafila ba zai rama azumin ba wannan ji da kyau ko mutum na biyu shine wanda ya ci ko ya sha da gangan amma wani al'amari ne ya gita mashi wani al'amari ne ya same shi ko rashin lafiya kun gane magana ta da kyau ko rashin lafiya ko kuma wata tafiya ce aka bukata ya yi yanzu yanzu za su yi tafiya aikin ku ba ai ba ba ya ciki ai aikin ku ba tafiya ba ne mala aminu kenan aikin ku ai bai shiga ciki ba ne mala yana shiga da shi kuma ana eh eh wala walaisa alaman asabahu amru bai zama wajibi ba akan wani wani mutum da wani al'amari ya same shi asabahu amrun kaga amrun na kira ce kuma ya zo da lafazin asaba wani abu ya same shi mai matukar girman gaske ya qata'u da al'amarin zai katse mishi azumi wa huwa mutatawwi a lokacin yana azumin nafila qada babu ramuwa a kansa idza kana inna ma afqara min uzri idan ya kasance ya ajiye ne dan wani muhimmin uzuri ghaira muta'ammidi lil fitri ba wai da gangan ya ajiye ba isa ga gane ce idan bukatuwa ta ta taso wanda yake har yana neman ya ɗauke shi daga azumi ya mai da shi kuma rashin lafiya to ana in ya ajiye ba zai amma ba amma kawai da suna aiki ne sai ga wanda yake musu aiki kuma ya kawo abinci kuma masha Allah abincin da eh, ga abinci ne haɗaɗɗen abinci sai ya ce dama wallahi ya gaji kaga sai yake so ya shiga ta ya gaji yana aikin ƙarfi kaga nan ba zai samu damar sai ya ce a ware mishi nashi ya yi abin nan shine wala ara alaihi qada a salatin bana ganin zai rama salati nafila haka mun kammala azumi ko wala ara alaihi qada a salati nafila haka nan bana ganin zai rama sallah na nafila idza huwa qata'aha min hadathi idan ya katse azumi sallace ta nafila saboda wani hadisi la yastati'u habsahu da ba zai iya matse shi ba ku lura da kyau malik ibn anas ba yana ba da lasisin mutum ya matse ba in hadisi ya taho akwai hadisin da ya taho ko ka bashi ya wuce sauran rasulullah ya ce la salata wa huwa yudafi'u al-akhbasan aw kama qala mutum yana matse hadisi bayan gida ko fitsari tusa ko bayan gida da sauransu ko da bayan tusa ta zo ko abu sai mutum ba zai iya gwargwadon tare su ba sai je ya fita daga sallar shi ta nafila ya yi tusarsa ko ya fita daga azumin shi sallar shi ta nafila domin ya je ya fitsari ko ya je ya bayan gida sai ya je ya yi to kuma ba za a ce dole sai ya zo ya sake ta ba mimma ya fi jufi al-wudu cikin abubuwan da suke buƙatar alwala shine bayan gida da fitsari da tusa da sauransu kenan kenan idan ya kabbara azumin nafila ya kabbara sallar nafila ne ya kammala sallar azhar ya miƙe ya kabbara nafila zai kawo nafila bayan azhar sai aka ce wani ana kiran sunan ka layi ya zo kan shi skirinin ake yi layi ya zo kansa ya kenan yanzu idan ya yi a baya sai ya rama sallah kullum da ke ko in kuma yanzu ne bayan karatu ya zo mashi fa sai ya rage tsawon sallah ba shi kenan ba eh sai ya rage tsawon sallah. sai ya rage tsawon sallar to yanzu da wannan dalili in ya katse dalili ne na farko bayan gida ko tusa ko fitsari a to in ya kariya in ya yi sai ya dawo ya sake ta sai ya dawo ci assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka ji shi bai su ma lokacin da ya sallama ba <laughs> eh to zai sake ta ina son mu gane ba komai ne fa uzuri ba fa ba komai ne larura ba ce ai larura ce ba kuma ne larura ba ka san hukuncin abu qala rahimahullah idza huwa qata'aha min hadith la yastati habsa mimma yahtaju fi ila alwudu qala malik wala yanbaghi an wala yanbaghi an yadkhula ar-rajul fi shay' min al-a'mal as-salihah nan karata yake ko qala malik rahimahullah wala yanbaghi an yadkhula ar-rajul bai kamata mutum ba ya shiga fi shay' min al-a'mal as-salihah a cikin waɗansu ayyuka na gari ya fara su as-salah sallah malik ibn anas kenan sai ya fara gabatar da sallah sai ya biyo shi da azumi sai ya biyo shi da hajji sai bai kawo zakka ciki ba kullum da ke ko domin zakka ai ta farkon ta bai da alaka da karshen ta farkon ta bai da alaka da karshen ta domin yanzu idan ka ware zakka miliyan goma miliyan goma ita ce zakkar a cikin miliyan nawa kenan a cikin miliyan 400 kenan yi a cikin miliyan 400 kenan to yanzu ka ware miliyan 10 ita ce zakka ko kuma wani ya ce a dinga kawo lissafin ƙasa-ƙasa ko ka sama sama ne ko yawwa <laughs> ka ware miliyan 5 ita ce zakka zakka nawa ta miliyan 200 kenan ta miliyan 200 to haka ba a ce wai a yanzu a numfashi ɗaya za ka ba da ita ba miliyan 5 ai kaga za ka yi lis kai ta bayarwa watakila ya ɗauke ka kwana uku kana rabon zakarka wani wani dubu ɗari biyu da hamsin daban yan dubu ɗari biyar biyar su gwagware ne za su su dubu goma goma ne su malam mai suke da shi katin naira ɗari ne a wata yan dubu biyar biyar gace goma ana ba goro zakka tambaya ai eh, shi ne magana farko ai ana ba goro zakka sai ce ai Allah cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin in ya shiga ciki shi ne qala to kulura sai mali yace as-sala sallah wasiyam da azumi wal hajji da hajji mutum ya fara su wa ma ashba haza da abin da i kama da waɗannan ukun da muka ambata min al'amali saliha daga cikin ayyuka na kwarai allati ya tatawwa biha nas da mutane suke yin su tatawwi neman lada a wurin Allah ya fara su fa yaqta'ahu fa'un fa'u sababiyya sai kuma ya zo ya yanke bai kamata a gare shi ba hatta yutimmahu har sai ya cika shi ala sunnatihi akan tsarin wannan aikin kowane aiki yana da tsarinsa qala maliku rahimahullah min al'amali saliha as-sala wa siyam wal hajj wa ma ashba hadha wa ma ashba hadha da abin da ya kama da wannan menene i kama da sai malamai suka ce ita ce umara da tawafi da itikafi da bin liman sallah nassi aka zan maimaita da wa biyu kena wal in an ce al'itimam ne bin sallah wal itikaf in dai ka kabbara sallah ka bar liman to fa shikenan ka shiga in ya ja bakara ta kuma bai shi ne al'itimam sai an kai shi yasa shi yasa shi yasa mai maraƙi su'uri yake cewa wa naflu laisa bi shuru'i yajib في غير ما نظمه مقربه قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقضاء عامدي حكم mai السعودية فلا ya السعودية اللي تافي littafi بيتي دبو بيتي دبو baiti dubu مكاو بيتي makawo baiti Ya ce alfin wa baitun adadul laisa bi safirin wa labiratu Alfin wa baitu baiti dubu da ɗaya adadul maraƙi shine adadin baitocin da ke cikin maraƙi sa'ud laisa bi safirin baitocin ba su yi ƙasa sosai ba wala bi kuma ba su yi sama sosai ba suna ina kenan suna tsaka tsaki shi kenan bai baiti dubu biyar ba balle ka ce ya yawa to littafi ne ya kunshi usulul fiqh sosai ilimi ne zurfin gaske shine ya ce wa nafulu laysa bi shuru'i yace nafila ba a ce dole ta zama wajibi ba idan ka fara ta fi ghairi ma nazamahu al-muqarrib in banda abubuwan da mai littafin al-muqarrib a hatab ya zayyano su kif tsaya wastami ka saurara masailan ka ji waɗansu matsaloli kada haka mu da malamai suka yi hukunci a kansu bi annaha bil ibtida'i talzamu da cewar inda dai ka fara to ya zama wajibi in ka fara su sun zama wajibi sai ka kai sai ya ce salatuna nawa kenan sallanmu wa na da azuminmu wa hajjuna uku da hajjinmu wa umaratu lana da umaranmu nawa kenan hudu kaza itikafuna haka na itikafi biyar tawafuna ma'timamul muqtadi da mai koyi da liman in bi shi fayyar zamul qada bi qati amidi fayyar zamul qada ramuwa tana zama wajibi bi qati amidi duk wanda ya katse da ganga wanda ka shiga itikafi zaka yi na kwana uku kar ka manta shari'a bata kayyade maka adadin itikafin da ka yi ba sai dai mafi karanci kai na kwana daya ka samu dare cikakke da yi da yini cikakke shine mafi karanci sai ka ce za ka yi ta kafin kwana uku ba wanda ya ce maka ka kara ko ka rage da kai na kwana ɗaya kwana biyu sai ka za ka fita sai kai na kwana ɗaya sai ka fita ana ka kwana biyu sai kai kwana biyu sai ka fita ana ka na kwana ɗaya kwana ce na da ko yawwa so karka ji itikafi ka dauka ko na kwana karshen goma ramadan shi aka fi so a yi karshen goma ramadan ka ba da Allah salam shi yayi kun gani ko amma ka samu ka samu ka yi biyar ka samu ka yi hudu ka samu ka yi uku adadin kwanakin da kai ka dauka za ka yi itikafi sai kuma baka cika su ba sai ka kawo su eh a to ai kari insha Allah ta'ala eh ai ba shiga shi sa ka ce niyya shi sa ka ce niyya wai mutum ya shiga shirufa ba niyya ke nayi ya je bacci kenan ya shiga masallaci wai ya shiga shirufa a ina ba ta kuma mai magana ta waɗannan sai ka cika su so daga al'amura ba a wasa da su ba a wasa da su kisa malam yanzu mun faɗin menene fasarar wa ma ashba haza da abin da ya kama da wannan min al'amal salihah daga cikin ayyuka na kwarai allati a bi hannas da mutane suke yin su a matsayin tatawwi fa yaqta'hu ba shi da damar yanki kullum ba shi da damar yanki domin ya ce wala yanbaghi an yadkhula ar-rajul la nafiya ce fisa ya ce fa'u fa'u sababiyya domin yin sabul fi'ilun mudari'un bi an mudumira wujuban ba da fa'i sababiyya kuma yadda ake gane fa'u sababiyya shine ta biyo a talab ta biyo a talab a talab kuma shine al'amur ko annahyu ko kuma ta biyo nafiyu. ko ta biyo nafiyu. da dai da malami suka yi zai da ake gane fa'u sababiyya fa ka fa'u sai ya ce ya yanke Hata hatta yutimma sai ya cika kuma zai cika ne ala sunnatihi akan sunnar wannan aikin kowanne aiki yana da tashi sunna misali mecece sunnan nafila ta sallah raka a biyu yi raka a biyu ka sallame kai raka a biyu ka sallame kai raka a biyu ka sallame ita ce sunna me sunna tawafi muna rufin tawafi na nafila me sunna shi shine bakwai in dai ka fara sai ka zago so bakwai sannan kana kammalawa kai sallah raka a biyu kuna jina da kyau ko shine sunnarsa to kenan yanzu kana fara dawafi shikenan ko ka ga gashi ta ana rabon sabil sabil sabil sabil zaka ce kai da kake dawafi kuma ka san alhaji ya san sabil <laughs> eh kai kana dawafi ka fara nafila ka fara dawafin ka kenan ka fara dawafin ka kenan sai ga wani ya zago na tsawafi na bakwai sai ce wallahi ga abokin sai ya ce ga wani bawan Allah ce yana raban riyal dubu dubu naira dubu ɗari ɗari kenan sadaka to yanzu ya zai yi kai kake gaban me kake maganar eh, ta riyal dubu eh bajuwa a kai da kake tsawafi kuma yana naka ke eh kai da kake su suna gudu ne akan riyal dubu daya naira dubu ɗari ke da kake gaban eh kasan dan najeriya in yaji kuɗi yi zana bani misalin kuɗi ɗin kai da kake ɗawafi ka ce ina kuma ina za ka je kai da kake gaban kai da kake tuku ba wai wani ne zai tafi maka sai ya ce da wani anan in an je a mana addu'a

bari mu samu kuma shi ne eh? ya ce wanda ya zo da shi ya ce ya ji mutum ya manta da wani sallah to sai zai bin man wani sallah sai ya tuna ya cewa bai da dama ya yanke sai ya cika wannan tukuna sai zo ya yi wannan da ya manta sai sake mai da wannan ya ce me zai yi nasanta cewar idan mutum yana bin liman sallah sai ya tuna a wata sallah a baya da bai ba to yanzu ba zai yanke ba ya ƙi bin liman ba zai ci gaba da yin sallah tare da liman din kaga magana ka kenan ko ala sunnati a sa sunna bin bin liman kenan ko za ka ga masail din suna da ta cewa amma kaga wannan na ganganci ne shi na uzuri sallar ake kallo kamar mutum yana bin liman sallah sai haɓo ya zo mishi sai ya tafi neman ruwa kafin ya dawo sai ya ji an sallame sai ya ci gaba da sallar shi anan in ba sallar juma'a ba ce sallar juma'a ce sai ya koma zuwa masallacin juma'a ina zuwa karatu قال رحمه الله فيقول حتى يتم على السنة إذا كبر إذا يكبر أصلى كينكو لم ينصرف حتى يصلي ركعتين بعد ذي سلم بس يصلي ركعتين وانا يتشي قائدة قائدة نافل فليسيني صلى ركعة بيو كسلم وانا يتشي قممير قائدة أصلى نافلة كي ركعة بيو كسلم كي ركعة بيو كي سلما كي ركع ديو كي سلما شو ورك كي ركع هو كي سلما خلاف الأولاني بشي بني وأنا نسوس كي بيا مكان سكراتو ده كنسو فكيا يد كيو احتمالي إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط عن الاستدلال قاعدة إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط الاستدلال ضد الدليل أن ذا كاو إذا زي لو كان يحتمل كذا ويحتمل كذا تبقى كفه hadisin aisha radiyallahu ta'ala an hada ta ce hadisin bukhari da ce annabi sallallahu yana sallah raka sai ya raka hudu fala tas'al an hinna sai mutane suka dauka raka hudun a jere yake yi kun fahimci magana ta da kyau sai suka dauka a jere yake yi kuma ba a jere yake yi ba saboda me ka'ida ba a jere yake ita ce abin nan salatul laili masana masana ita ce ka'ida a biyu ake ai sallama sai ai a biyu ai sallama yadda yake in ya raka a biyu ya sallama nan take sai ya miƙe ya kawo biyu ya sallama nau kenan sai kuma ya zauna sai ya huta sai kuma yi biyu ya sallama sai yi biyu to alfijir ya kusa fitowa nau kenan takwas alfijir ya yi in zai goma sha ɗaya ne sai miƙe kawo kuma uku shafa'i da wutar shi kenan lura da kyau ko amma sai a ɗauka wai ai hudun ne a jere wai yana yin hudu ne wai akwai ruwa ya na fila hudu a jere wannan ba shi ne. Eh? ai sallah ta nafila al'aslu kullum ka koma kan asali al'aslu shine ka raka a biyu ke sallama shine asali kullum da ke ko sabanin wannan yana buƙatar dalili sahihi sarihi sahihi sarihi wannan ita ce ƙa'idar nafila ita ce sunna ta nafila kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama yanzu ka zo da niyya za ka yi sallama biyar raka'a goma ku lura da ke ko ka zo da niyya ka raka raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai ka da an ce jirgin ku zai sauka ga yanzu ba maganar kana yin wannan abin nan kawai ka kama ka wuce shi kenan ba za a ce sai ka wannan raka'ar ala sunnati shine ka cika ta ta zama raka'a biyu ka sallame shine ala sunnati hmm? kamar irin wannan wanda ya rige yayi yi shi a baya na fila ne kuma yana cikawa kafin sulman ya yayi azhar ne ya yi eh? yayi azhar ne kamar yanzu eh na fila ne azhar ne ba a yi ba a yi eh a ba ramuwa ba ramuwa ina son ku lura da kyau ina son ku lura da kyau mu ɗaliban ilimi ne mu ɗaliban ilimi ne ba zaƙin baki za mu ba ku lura da kyau ko mu bi karatu daga ƙasa zuwa sama kada mu biyo karatu daga sama zuwa ƙasa a nan garin fa an tada iqama Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna a nan garin minafa wai hadisi ne a bukhari annabi sallama ya ce ana ikama ana yin ta daidai ne tunda ana yin iqama daidai da suka tashi ikama sai suka yi Allahu akbar a shahadu Allahu ila illallah ba za su ce Allahu akbar Allahu akbar ba faɗa min wannan kuskure ne ko ganganci ganganci ne wanda yi sallah da wannan yana ɓata sallah sallah shi ta ce dan ba wanda ya ce da shi ya koya ma kan shi bukhari ɗaya ba wanda ya da shi ya je wurin wanda ba a koya mai bukhari ya biya bukhari ba ba wanda ya gane wannan shi i ganganci i zafin kai ya je yi sai da in ya barna dole a hukunta shi kun fahimci magana ta da kyau to amma mu dalibai mun fi son zafin kai kafin mutum ya tabbatar da matsala goma ya kore talatin sai a ɗauka ai malami ne ya lissafi malaman malik guda kaza ya lissafi malaman abu hanifa guda kaza ya lissafi malaman abin nan kurakuran shafi'i ya lissafo kurakuran imam ahmad ya ce malik bai iya ba ya kuskure to sai a ce ai malami ne wannan shine ganganci saboda kullum an fi son abin da zai tada kura shi fa salatul laili masana masana ruwayar musulun ce fa sallah raka'a biyu ake ruwayar musulun ce amma saboda a tada kura sai ce a kotar wayar an ce a aisha ta ce rasulun yana yin raka'a hudu fala ta sala an husin hinna ya hatamil raka'a hudu a dunkule ya hatamil raka'a hudu ya yi biyu sai ya miƙe kawo biyu duk ba zai ɗauki fuska biyun ba to amma salatin layli masana masana ya ɗauki raka fuska biyu wanta sai zama mutashabe wani ya zama muhkam shine kuma ana mai da mutashabe ne cikin muhkam wannan shine ƙa'ida ta dalili to amma da yake ɗalibai sun fi san abin da zai tare kura shine abin da ake bukata kun ci wannan da kyau ko yau idan aka ce yau idan da wani zai ce ai lokacin zafi yayi kana da maka hada azhar da al'asar shikenan sai ga an ce shine malam ba nan yara suke tashi karfe 1 su yi azhar da al'asar ba su tafi su ci da kallon kwallon su ko kallon fim din su in an yi magana sai annabi sallallahu ya hada min gairi uzirin ko gairi matsarin wala safarin duk ba an yi ba faɗa min da su ɗaliban da malaman su waye biya musu wani fi karewa ma a fassara hausa ya karanto karatun ma a translation ma ya karanto a translation ko na turanci ko na faransanci ko na abin nan wani mai translation din ma da ya zo mu waka kitabu fara'id ma tsallake shi gaba daya qala malik ka idza kabbara la yansarif biyu shine sunna ta nafila shine a ciko ya raka'a biyu ita ma haka wan nahar akwai wan nahar raka'a biyu ita sunnan sunnan nafila sunnan sallah ta nafila shine kai raka'a biyu ka sallame kai raka'a biyu ka sallame ka raka a biyu ka sallame wannan ijma'i ne ko babu aya ko babu hadisi nau kenan ijma'i ne na malamai cewar ana yin hudu a dunkule sabani ne sannan sabanin na mutanen farko ko na 'yan sama-sama idan mutanen farko ba su yi sabani a kan shi ba ko da yau mutum goma sun yi sabani a kan shi ba za mu lissafa shi a matsayin sabani ba ita ce ka'ida wurin ta'amulul khilaf duk abin da ba a sabani a da ba to yau in wasu sun kawo sabani kan shi ma ba za a kula da sabanin su ba kwata-kwata su مالك رحمه الله hata yi لم يفطر mai يتم صوم kuma ta azumi shi ne in ya ɗauka sai ya kai yini qala malik wa a halla idan kuma ya kabbara da ihlali ce allahumma labbaka hajja ko da ya taɓa yin aiki hajji su goma wannan shine na sha ɗaya, da ce su dubu a ga sau dubu kwaya sai annabi nuhu ko yawwa sai dai lil mubalaga ko da ya taɓa yin aikin hajji su goma wannan shine na sha ɗaya sai ce allahumma labbaika hajja sai ya kai ba zai ce aina nafila ba ne ko ya ce allahumma labbaika hajjan wa umara ko ya ce allahumma labbaika hajjan ko ya ce allahumma labbaika umaratan wa hajja kaga kiran kenan ko kiran sai ya kowanne wai za halla lam yarji ba zai dawo ba hatta yutimma hajja sai ya cika hajjinsa wa zalika wai za dakhala fi tawaf in ya fara tawafi lam yaqta lam yaqtahu ba zai yanke tawafin ba hatta yutimma subu'a har sai ya cika bakwansa subu' abin nan kenan subu'a har sai ya cika bakwansa domin sunna dawafi shine in ka fara sai kai bakwai in kai bakwai sai kai sallah raka'a biyu da mun yi magana cewar a karatun risala ba a nafila a sa'ayi kun gane ko safa da marwa ba shi da nafila ko dai ke na haji ko ke na umara shi nan amma dawafi shi ke da nafila kuma za ka yi nafila dawafi za ka yi ne da kayan kana na gida ba wani abu amma in ka fara sai ka kai me ma'anar ka kai sai ka yi bakwai kuma sai ka yi nafila sannan ne kana sallama nafila na raka'a biyu shine ka kammala dawafinka wala yan bagi an yi turuka shi min haza bai kamata wani bai kamata kenan haramun ne shine wala yan bagi an yi turuka shi min haza ya bar wani abu na wannan idan dakhala fihi in ya fara hatta ya qadiyahu har sai ya cika hatta ya qadiyahu har sai ya kammala shi ba wai har sai ya ranka shi ba kullura domin Allah ta'ala ce fa idza qudiyatus sala fantashuru fil ardi fa idza qudiyatus sala idan aka idar da sallar ko idan aka rama sallar idan aka idar kullun hatta ya qadiyahu hasi ya idan hasi ya cika illa min amrin ya arudu lahu sai dai wani muhimmin al'amari da ya gita masa mimma ya arudu lil insan irin abubuwan da suke gita wa mutane min al asqam cututtuka cututtuka ba na kuɗi ba na gajiya ba ko allati yu'zaruna alaiha yu'zaruna biha wanda ake baiwa mutane hanzari da ita ake ba su uzuri wal umurul lati yu'zaruna biha kuma da sauran al'amura da ake baiwa mutane uzuri da shi wa zalika anna wa ta'ala yaqulu fi kitabi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce a sa wa kulu kuma ku ci washrabu kuma ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai abin nan farin sililin zare ya bayyana min al-khayt aswadi daga baƙin sililin zare min al na al-fajr ma'ana sai al na biyu ya bayyana ya bayyana thumma atimmu sannan ku cika azuminku ku zuwa dare as-siyam azumi ya shafi na nafila ya shafi na farilla to ga Allah ta'ala ya ce sannan ka cika zuwa dare fa alaihi itimamu siyam ya zama wajibi akan mutum sai ya cika azumi kama qala Allah kama yadda Allah ta'ala ya faɗa wa qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah wa atimmul kuma ku cika hajji wal umra da umra lillah na domin Allah subhanahu wa ta'ala ba domin a ce hajjinka kaza ba hajjinka 48 kuma raka 200 duk ba domin wannan ba ina fatan kuma hici wannan da ke ko ayyuka na ibada su ba a lissafa su ka bari Allah ya lissafa maka su domin yana da kiramun katibin ya ya alamuna ma fa'alo wanda da ke ko amma mutum zo ya ce hajji shi 48 umara shi 200 duk biya mai fa ake yi ko roko yake yi fa nawa ya biya da kudin a ciki ina fatan kuma bai ta magana ta da ke to kuma mutum an bai sadaka abu kuma yana ta cuci a kai to kun ga wa atimmu ku cika alhajja hajji ba a ce da farilla ba banda nafila ba a ce da nafila banda farilla ba in dai sunan hajji yana gaskatuwa kansa ko sunan umara yana gaskatuwa kansa sai an cika falo anna rajulan ahalla bil hajji tatawwu'an inda mutum zai dauki a halla shine al ihlal ma'ana rafa osot kenan bin nusuk ya ce allahumma labbaika hajja allahumma labbaika umaratan wa hajja allahumma labbaika umara inda mutum zai wannan tatawu'an don neman lada ba ma'ana ba hajjin farilla ba ba hajjin farko ba wa qad qadal fariida alhalin ya riga yayi hajjin shi na wajibi ko yayi umara shi ta farko lam yakun an yatruka al hajj ba'da ba'da an yada an dakhala fi bai da damar da zai bar aikin hajji bayan ya shiga kun fahimci magana ta da ke ko wayar je halalan ya ce ya dawo ya warware hajjin mina tariki akan hanya wa kullu ahadin kowanne mutum mace ko namiji da na nafilati ya shiga cikin wata nafila fa alaihi itimamuha ya zama wajibi akan shi ya cika ta idza da halafi in ya in ya shiga idza da khalafiya in ya shiga dole sai ya cika idan mace ta dauki azumin nafila tana cikin yi sai al'ada ta zo mata za ta rama ko ba za ta rama ba ba za ta rama ba ba za ta rama ba sai al'ada ta domin yana cikin al'amura yi uzaruna biha da ake ba su uzuri a kai ko sai ta haihu ba za ta rama shi ba قال مالك رحمه الله كما يتم الفريضة كما يديك يتشك فرلا وهذا أحسن ما سمعت wannan shine mafi kyawun abin da naji kuma gaskiya yana da karfin dalilai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam yau mun ja lokaci sosai eh asqam cututtuka cututtuka rashin lafiya ya

ba zai rama ba ba zai rama ba wannan ganganci ne ganganci ne wannan zai rama ganganci ne ba